amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato mata masu sauraro barkanmu da saduwa a wani sabon shirinmu na filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum injiniya Sama'ila Zagga a jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi jihar Sokoto da Malam Ango malamin makaranta ya wuri da ɗan Asabe mai fata ya wuri da Umaru Haruna Rafin Kuka ya wuri, sai Malam Umaru Kamba ya wuri da kuma Zaidu Bala Kofa sabuwar birnin Kebbi. Yana kuma gaida Sani a shahura mai goro sabuwar kasuwa birnin Kebbi da Yakubu Sanusi Garunduna da Habibu Adamu Argungu da Mudansir Sani birnin Kebbi da Usman Adamu Alero da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine injiniya Sama'ila Zagga a jihar Kebbi tarayyar Najeriya. sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen mataimakin shugaban masu sauraron CRI Hausa na jihar Yobe gaba ɗaya wato Usman mai wake gashuwa ya kuma buƙaci da a gaida masa da Nuruddin Ibrahim Adam Ciromawa Kwatas Kano da Malam Salisu Muhammad Dawanau da ke Abuja da Bello Abubakar Malam Gero da kuma Malam Malam mai zanen hula gololo yana kuma gaida wakilan gidan rediyon ƙasar Sin Malam Murtala da ke Abuja, yana kuma gaida Usman Abba Agaji Gashuwa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine Usman mai wake Gashuwa, mataimakin shugaban CRI na jihar Yobe tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto shi wanda na karɓo daga hannun Muhammadu Sani Cinade a zare jihar Bauchi ya kuma buƙaci a gaida mashi da matansa Khadija da Fatima Kadiri YBC sai kuma Babayo ASP da wasa da malam malam mai zanen hula gwalolo da haruna mai shayi a zare da shugaba nura fatara ɗan tireda a zare yana kuma gaida baba s bukin ofisa putiskum da isa yaro mai buka botal gajeren layi gashuwa da kuma ni fatima jibrin mai gabatar da shirye-shirye da fatima liyu mai kula da wasiƙun masu sauraro yana kuma gaida shugaba macido Apollo da Maturu da yaransa Najiba da Faisal da Salima da Bilyaminu Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Alhaji Telan Iya da Maturu, da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya. Mai gaishe su shine Muhammad Sani ga ci Cinade, Azare, Jihar Bauchi, Tarayyar Najeriya. Masu sauraro ga faifan farko da ke bisa injin. a quem só sofrimento. Mas naquele olhar cheio de mágoa, morte crê tão cedo na felicidade. Te vida afogada na solidão na embarcação que leva-nos vida, um bom Nota de seja pagiano na temporal nota reabela a não perder na profundeza dumama kula. Sannan ku da jimirin sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen shugaba na Madina Yahaya Kar Senegal. Ya kuma buƙaci a gaida masa da masanin 'yan zaɓe tukur harka da Sallau Tela tare da iyalansa a Tignere Kamaru, sai baban dubu a kuduma Kamaru da kuma ma'ajin ƙungiya Alhaji Abdulrazak Kamba a tamfa kasuwan Yahuri Najeriya. Yana gaida Alhaji Munka Ilu Galim Kamaru da Salihu Kale Galim Kamaru sai Alhaji Balaraba Galim da surukinsa Audu Abbas tare da mai ɗakinsa babba a yawun da Kamaru. Yana kuma gaida Alhaji Abdu Muhammad da iyalansa a Afallar Nijar da kuma Yahaya Sa'idu mai albasa Niyame Nijar, sai Alhaji Isa Gususu kasuwar Fas Dakar da kuma Yahaya Alhaji da King Galim, sai Muhammadu mai daɗi a Galim da mai wada tela Galim. Daga ƙarshe ya ce yana gaida Ustaz Isa Muktar Galim da fatan sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaba na Madina Yahaya kar Senegal. Sai kati na gaba da na karbo daga wajen Hassan Muhammad Binanci da ke unguwar magajin gari a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da a gaida masa da Naziru Lawal Rima Bezin Sakkwato da Abdulrahman Kabiru Rima Bezin Sakkwato da Abdulazizu Umar Rima Bezin Sakkwato. Yana gaida mai nasara Nasarawan Funtuwa da sakataren Rilfas Bello Victor Sakkwato da Alhaji mai wankin hula Askira da Lukman Malami mai hatsi bakin kotun kan wuri Sokoto da Yusuf Muhammad Rikina Dange Shuni da kuma Rahama Aliyu Kwanar Shagari Jos. Sai kuma Mudassir Sani birnin Kebbi daga ƙarshe ya ce yana gaida Bello Biji gidan Madi Sokoto da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Hassan Muhammad Binanci unguwar magajin gari da ke Sokoto tarayyar Najeriya. sai kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin da na karɓo shi daga wajen Mubarak Sale, Darekta unguwar Jarawa Yalwan Shandam, Jihar Filato, Tarayyar Najeriya, ya kuma buƙaci da a gaida masa da Fatima Lui da ke nan sashen Hausa da kuma ni mai gabatar da wannan filin gaishe-gaishe. To, madalla Malam Mubarak Sale. sannan ya kuma buƙaci da a gaida masa da abokinsa Abubakar Inuwa. Kafi da ke kafin madaki jihar Bauchi, sai kuma Sade Sa'idu Daura da kuma Tukur Iskil Giwa Kaduna. Yana gaida Bello mai kemis da ke Kano da Matthew Garba da ke Kaduna da duk mai sauraron rediyon ƙasar Sin da kuma duk ma'aikata da duk jama'ar Yalwan Shandam. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine Mubarak Sale darakta anguwar Jarawa Yelwan Shandam jihar Filato tarayyar Najeriya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. Mas que vais fazer? Indiferença. diferença. na porto de ilusão. De para longe passei um solução. Mas na rota certa de nosso destino, nota por esperança, num brisa mansa e constante. Pinte vela, nos existência e na paz levássemos lá um horizonte de luz e bonança. Pinte vela, nos existência e na paz levássemos lá um horizonte de luz y bonanza. madalla kada ku shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Muhammad Awaisu Kafinta unguwar Nasara Gamawa, jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci a gaida masa da Ado Salansa Samar Zaria da Yakubu Tanko na Munu Burkina Faso sai kuma shugaba na Madina Yahaya Dakar Senegal. Yana gaida malam malam mai zanen hula gwalolo da Maryam Haladu FM Zaki da kuma Alhaji Ali Kiraji Gashuwa yana gaida ni mai gabatarwa Fatima Jibril da Fatima Lui da Malama Halima da kuma Malama Jamila dukkansu nan ma'aikata a sashen Hausa na CRI. Da fatan sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine ya Muhammad Awaisu kafin ta gamawa unguwar Nasarawa. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Alhaji Sabo Bawo Bako Saminaka shugaban masu sauraron CRI na jihar Kaduna ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Inusa Mai Yadi Saminaka da Abdulaziz Ibrahim Chief Magistrate Saminaka da sakataren ƙungiyar masu sauraron CRI na jihar Kaduna Alhaji Sani Jume da PRO Alhaji Yahaya Mai Kananzir Ikara sai Nura Nuruddin Ibrahim Adam a jihar Kano da kuma Bello Abubakar Malam Gero da abokinsa Audu Edward Bako da ke nan birnin Beijing. Yana kuma gaida Murtala Jang wakilin CRI Hausa da ke Abuja, Najeriya. Dukkansu da fatan sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya. Mai gaishe su shine Alhaji Sabo Bawa Bako naka shugaban masu sauraron CRI Hausa, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya. Katin da ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen Adam A. Adam a jihar Yobe, tarayyar Najeriya, ya kuma buƙaci da a gaida masa da dukkan ma'aikatan CRI Hausa da fatan suna nan cikin ƙocin lafiya. Yana gaida Badamasi Aliyu Rijiyar Lemu da Naziru Abubakar Sabo Busau da Baffa Haruna Habuja Bajoga da Umar Fo'eva Gashuwa da Yusuf Babaji Jalam. da kuma Buba Mai Goro Gashuwa da Shamaki Ubala Gashuwa. Yana kuma gaida Adam Muhammad Gitte Chadi da Yusuf Manaja da Kwaro Modibbo da kuma Usman Dan Fulani mararraban Yawuri jihar Kebbi, Najeriya. Yana gaida Ahmad India Gashuwa da Adamu Hussaini, Ivory Coast da Bashiru Musa Ghana da fatan dukkansu sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Adam A. Adam Gashuwa jihar Yobe tarayyar Najeriya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. Kan giwa mai ne yare gargi a baje ne na sarkin kudu. Kanan ya zafato, kan mai

mai dawa kin fulo uban kumaro. Oba baka sarki masu kyauta. Sai waji kan Amado, uban Amado shi mai gaskiya. Da ka sani ya yi halin. To madalla. Filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin ya karɓo gaisuwa da fatan alheri Daga wajen hajiya kamariya matar abbarori likita fage kasuwar mata Kano, ta kuma buƙaci da a gaida masa da hajiya balaraba fage a maka Saudi Arabia da hajiya Rahana Haido fage da kuma hajiya Maryam Ahmad Wali da Nuhu Saleh sojan Najeriya da kuma Zuwaira Odata Falalu mai farar ƙasa Zaria Suna kuma gaida Habiba mai funkasau matar Ibrahim wada Tumo Printing Press, tana kuma gaida matan shugaba Awalu Rimi mai shadda sabon garin Shagamu da matan Alhaji Uba mai injin ta watau sai Aisha mai kuɗi alƙalin rigima sheshe daga ƙarshe ta ce tana gaida mai gidanta likita a barori kasuwar mata fage kano da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya kafin ku ji faifan da ke bisa inji sai na karanto wannan gaisuwa da na karɓo daga waje mai sauraron mu na yau da kullum injiniya Sama'ila Jihar Kebbi ya kuma buƙaci a gaida masa da ikirama Isa Jiga mai kayan rediyo tashar mota Jiga da Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi da Aliyu Imam Aboki Kayama jihar Kwara da Sabiku Sharif da kuma Salisu Isa Fana ƙaramar hukumar Dandi a jihar Kebbi yana kuma gaida Yakubu Sanusi garin Duna da Idrisu Kande da Bala na Kande sabon garin Gwamba da Bagudone Fakwasara da Adamu Aliyu Ungulde da ɗan Asabe mai fata ya wuri daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Sani a shahura mai goro kasuwar birnin Kebbi da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine injiniya Sama'ila Zakka jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. Bai kai shehu kan yi wa baba jini na zargin. Rannan kwana da kai wuri tun yarwa zakwato. sai inje Kano ko Kaduna ko Adama in ba dan kuɗi ba su ke ne nema ban zuwa gabas domin ga gabas yi giwa ba. Da zamanin ka kowa ya samu arziki, hawa ne ba ya tashi. Aya mu kan mun ga canji da ya To madalla, kada ku shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Haruna Caske a sabuwar gandu baban Walid da kuma Haladu Garo mai shayin kwalla na asali takuntawa a jihar Kano. Sun buƙaci a gaida musu da sakatare Usman mai injin sharaɗa da PRO Adamu mai injin sharaɗa da shugaba Musa Tela ɗinkin ba kuɗi a jiya. Sai lawan injiniya Daf Katsina Road da ODT Umaru Monita mai nama da Alireka Fegin Sanusi sharaɗa. da likita abbarori layin kasuwar mata fage sai alhaji halilu datti yola baban nabila ta kuntawa da alhaji sani usman togai gumel jihar jigawa daga ƙarshe suka buƙaci a gaida musu da uban bini da nura mai albasa sharaɗa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su su ne haruna Chaski, a sabuwar gandu baban wale da kuma Haladu Garo mai shayin kwalla na asali takunta jihar Kano tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba wanda da shi ne zan kammala shirin namu na yau daga nan birnin Beijing filinmu na zaɓi sanka. Na karɓo shi ne daga wajen Aminu ɗan Kaduna Amanawa. Dange shuni ƙaramar hukumar Dange shuni a jihar Sokoto. Da farko dai ya ce yana bukatan a gaida masa da mai nasara nasarawan funtuwa da Comrade Bishir Dauda da kuma Kasimu Aliyu Asadda yana kuma gaida Imrana Aminu Kusau da Abdulmalik Sa'idu Kusau da kuma Ahmad Ladan Girkau sai Attahiru Hashim da Bello Dinawa kala-kala da kuma Adam E. Adam Gashuwa da Shamsiya matar Aminu Alhaji Bukari da ke Maradi jamhuriyar Nijar sannan kuma ya ce a gaida masa da nura mai ƙarfe funtuwa da sanin shaga ƙofar ƙaura katsina da hassan muhammad binanci a ƙarshe ya ce yana gaida ɗaukacin 'yan ƙungiyar muryar talaka na ƙasa baki ɗaya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin gocin lafiya mai gaishe su shine aminu ɗan kaduna amanawa ƙaramar hukumar dange shuni a jihar sokoto tarayyar najeriya Da haka muka kammala shirin namu na yau na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kamar kullum Jamila ce ta yi ɗawainiyar sada ne da ku, ni kuma Fatima Inuwa Jibril na karanto muku kai tsaye daga nan birnin Bejin. A ko koda yaushe muna kasancewa cikin sauraron gaisuwa da fatan alheri da za ku aiko mana, mu kuma mu karanto muku kai tsaye domin sada zumunci da ƙara ƙulla abota da fatan alheri. Allah ya ba mu alherinsa, amin, daga nan birnin Bejin. don raya karkara lantarki da shi da famfo falta aka hausa duk kwamitinan ruwa hauwa ne alkawari yayi. Inda ya agwamna, to ha inda babu

suka shara hanyar da za a bi kan ilimi ya sakwato. Sun nemi shawara darekto da shi da gandi, nuko kuna wurin kuma da aminu ya wuri. Famsa sani ni jiya ce, Mai da yara sai kowa ka ya zamo lahira ta hinan batini na sarkin kudu gaunan ja sakwato shehu kan yi wa mai niyyar kwangar giya ba. Iban kuɗi shi ban aiki sa'idun zaka ya nuna ɗanka na kullum sarki ka gaji bubaka rannan duniya sabuwa ka matsa magajin gida bajini na sarkin kudu gaunan jihar sakwato shehu kan giwa mai niyyar rikon garkiya ba da za ka je kano alhaji ka abubakar Allah ka Allah gaba ɗai sun zargi alhaji. Gewa ta shigo bari kowa